الرحمن الرحيم إن الحمد لله ومن سيئات أعمالنا الحج أبو بكر يا عربي عليه رحمة الله المتابعة وأن أكبر sai zama wardu din arraja bi ma'ana alkhawfu wato ku ji tsoron Allah ku ji tsoron haduwar ku da Allah ku ji tsoron sakamakon Allah ko kuma ya zama wardu da ma'ana arraja'u bauɗe wani ya waskace kai ya mutu na fata an fahimta shine fa asbahu fi darihim jasimina suka wayi gari a cikin gidajensu suna dulkushe suna ainihin wato marmace to haka isar ta zo a nan cikin suratul ankabut a takaice amma kamar yadda zai Allah ya kawo mana cikakkiyar kissar mutanen ainihin wato annabi lut to gaba da wannan kissar sai kissar mutanen shi shu'aibu din alaramma sai Allah ya ce wa ila madiyana

عليه توكلت وإليه أنيب ولا خوف لا يحرمنهم بضعفي أن يصيبهم مثل ما a cikin suratu hud wato Allah ya koro mana kissar mutanen annabi lut to haka anan ma ya koro mana kissar mutanen annabi shu'aib amma a nan cikin suratul ankabut kaga aya biyu kawai Allah ya faɗa mana gaba ɗaya kisar a ciki ta kare amma a yanzu za mu ji haƙiƙanin me ya faru dalla dalla na fata an fahimta kuma kafa tauhidi kuma wannan shine abin da ya kamata duk inda za a kafa da'awa to a fara da tauhidi jama'a at-tauhidu awwalan thumma sunnatu saniyan na fata an fahimta da farko a kafa mutane tauhidi na biyu a kafa musu san annabi Muhammadu da bin tafarkinsa da tsarinsa to sannan duk wani Allah za su gane ya kamata su kyautata ibada gare shi bai kamata su dinga yin ibadar babu tsari ba ina fata an gane amma in mutane ba san girman Allah ba da kaɗaituwarsa da ibada ba to duk abin da ka gina musu akai rusa shi za su kuma idan sun yi shi ma ba zai zauna ba kamar yadda malam Muhammad Sa'id Rasulan ya faɗa ne a cikin la ilaha illallah ma'ana ha wa fada'iluha an gane magana da kyau ko ya sa yake wa ba azna fi kulli ummati Allah ya ce wa ba azna fi kulli ummatin rasula mun ta da manzo a ta kafin su kafa duk wata darasi a cikin al'umma ina fata an gane da haka faqala ya qaumi ya la ya qaumi yace ya ku mutana eh ibudullah abu na biyu bayan kun bauta wa Allah shi ne kar ku dinga tauye alheri a cikin ku ai bi ati tuguni bi ta'atin tugunikum an wadata kuna da arziki kuna da kuɗin da ba sai kun tauya mudu ba kafin ku samu kuɗi za ka ga wani a cikin buhu ɗaya kwano ɗaya kawai zai tauye mudu wannan kwano ɗin za ta ƙara sa masa oho kwano ɗaya ne za ta ƙara wa bawa jama'a amma a cikin kowanne buhu sai ya tauye kwano ɗaya a cikin kowanne buhu sai ya tauye kwano biyu a cikin kowanne buhu sai ya tauye kwano uku don Allah ne wannan za ta yi maka wannan bayan ribar da zaka samu fata hakika wadda Allah ya halatta ma ka sai buhun masara naira dubu ashirin da biyar ko dubu talatin da biyar ka je kasuwar lariski ko ka je kasuwar dukku ko ka je kasuwar kumo ko ka je kasuwar kaza ka sai da ita naira dubu talatin da takwas ka ci naira dubu uku wannan bai ishe ka bawan Allah in ka je da buhu goma aka yi dubu uku uku sau goma nawa dubu talatin ba ta ishe ka ba gobe ma ka je wancan kasuwar ka samu talatin biyu ma ka je wancan kasuwar ka samu wannan bai ishe ka ba sai ka tauye mudu ko ka ƙara ko ka rage ko ka dafa buhu ya tsuce ko ka je ka kumbura shinkafar ta kumbura ta ƙara tudu sannan ka siro mutane sannan ka samu wani abu akan sannan ka ji daɗi ne annabi ya yace inni arakun bi khairin ina ganin ku kuna da wadata kuna da dukiya mai yawa wanda tugunikum anis tatfiti ta wadatar da ku ba sai kun tauye mudu ba ina fata an gane sai kaga mai kudi malam yana da suto da kayan abinci niki niki a cikin to din amma sai ya cuci talakawa kwano biyar kwano da sannan hankalinsa zai kwanta ba zai iya haƙuri da iya arzikin da Allah ya ba shi ba shi ne annabi sha'ib ya gaya mutanensa a rakun bi khairi ina ganin kuna da ai a rakun bi si'atil mali ina ganin kuna da yalwar dukiya tugunikum an tatfifi wanda ta ishe ku ba sai kun yi kauye mudu sannan ku samu dukiya ba wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit kuma ina jiye muku azaba a ranar da Allah zai kewaye kowa ranar da komai zai gaba a gurin Allah subhanahu Ara), Allah zai kewayi kowa da iliminsa da ikonsa da ƙarfinsa da fawarsa ina je muku azaba a wannan ranar wa ya qaumi ya ku mutane na inda annabi shu'aibu aukul mikiyala mai zana? ku dai cika mudu ku cikin kuma kuma cika abin au bil qisti ta hanyar adalci shine Allah madaukakin sarki ya faɗa bana a cikin suratul tafifi yace wailul lil mutaffifin na'am الذين hmm. إذا hmm. hmm. نعم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون وترانا يوم عظيم يوم يقوم الناس أمم. رب العالمين الله يقول ويل للمطففين بني da azaba da kwarin wailin domin malamai suka ce wailin dinnan wani kwari ne a cikin wutar jahannama tasta'izu minhu jahannama bi nafsiha ita kanta jahannama kullun sai ta yi addu'a ta ce ya Allah ka tsare ni daga bala'in da ke cikin wailin rami ne a cikinta amma azaba ta special Allah ya ware ta saboda masu sauyin mudu dan haka ita kanta wutar jahannama saboda bala'in wailin kullum addu'a take tana cewa ya Allah wailin din nan da kai a ciki na Allah ka kare ni daga bala'insa wuta na tsoron wuta ƴar uwarta azaba na tsoron azaba ƴar uwarta amma kai kuma in kai wannan mummunan aikin kai ake jira ka je lahira a danna ka aji kin ka shirya wannan bala'i Allah ya ce wailu bone da azaba da gwalkawa ya tabbata lil mutsaffifi daga masu tauyan mudu yau an yi gari babu abin da ba a tauyan mudu a cikinsa riga wannan da za ka saya yadi sai mutum ya kawo maka yadi ya faɗa maka cewa mai tsadan ne wallahi kuma alhali mai arhan ne ko ba haka ba ne alaram sai mutum ya kawo ma yadi ya ce maka ai kalar kaza ne mai nau'in kuɗi kaza ka ɗauki kuɗin ka biya kuma wallahi daga ƙarfe ka zo ka gane cewa ba irinsa ba ne ana yin haka ko ba haka ka je sayan manja a ce maka ga mai kyau ai alhaji in ka sai wannan tun daga lokacin da yana kusantar murhu kafin ma a zuba shi a tukunya yake shi babar sharri malam wai tun kafin a zuba shi a wuta shi yake malam sai ka sayi manja idan ka je ka ana zubawa a wuta sai ka ga wata tattakar kasa malam da wani gari-gari da wani har kwatami ana gani a ciki duk wannan yana daga cikin tauye mudu wallahi tallahi man gyada ka je ka sai man gyada malam ana ce maka wannan mai kyau ne yasa yanzu mutane sun fi gwammacewa sayan dan kanti wai yanzu turawa da waɗanda suke yahudawa wanda suke kero mai daga ƙasashensu su turo a kwalba sun fi ma'adalci da kiyaye haƙƙi na zamantakewa sama da mu da haka he sun yi wanda suka yi din ɗinsa a garwa ko a galan ko a wata ainihin wato gora sun kawo sannan ka je ka siya a yi maka abin suka ji daɗi amma in dai za ka sai irin na al'ummar mu to shi kenan ko kuma a ce maka ai manja in kana so sai dai a kawo ma daga kudu kudu dan ruwa ƙasar ja jakuna mutum ba har suke ko ba haka bane amma sai a ce wai daga can ne za a kawo mai kyau wai mu nan al'ummar mu ba ta iya yin mai kyau ba alaramma mu muke da ayoyin mu muke da hadisan mu muke da maganganun malaman da suka tsoratar akan mummunar ɗabi'a irin wannan amma kuma mu ne muka wuce muka yi zarra wajen tsabar tauye mudu da cin amana da tozarta bayan Allah wannan irin bala'i ne jama'a duk abin da zaka saya yanzu baka da garantin mai kyau ne don haka daga an gano wane mai kawo mai kyau ne duk sai a ji a taro akan. sa yanzu idan ka je gurin makanikai masu gyara sai a ce maka in dai kaya mai kyau ne sai dai ka bari Jacob ya bude shagon sai yau Lahadi ba zai bude ba sai ran Litinin haka ne ko ba haka ka bari ya bude shagon sanan ne zamu sai kaya mai kyau amma in ba haka ba akar maka Allah in dai zamu je mu saya a gurin al'ummar mu to sai a hankali da haka dole in kana ba gaggawa kake ba dole ka jira ranar Monday ko ran Talata Jacob ya bude shagon sa sai a je a saya a gurin sa amma a gurin al'ummar mu sai sun zalunce ka sai sun cuce ka duk yadda ba ka yi wai yanzu ko aiki ne aka bayar in dai kai ka zama mai sa ido akan ayi gaskiya to har ma shawara za a kira ka a ce alade eh to kaga sa idon ka nan eh to zai jawo matsala me yasa ta ayan an bada aiki ai barin mutane suke kawai barin su ake kawai sai abin da suke so amma in dai ka sa ido to za su zalunce ka in dai zaka ce sai an yi gaskiya to wallahi an tuce ka dan haka ni shawarar da zan baka alaji ka bar su kawai in ka bar su to za su dan takaita cutar oh la ilaha illallah muhammadu wai ya an barka ne kai cuta sannan za a zauna lafiya da kai amma in dai za a ainihin wato sa ma ido a ce ka ji tsoron Allah ka kula to wai nan anan kai shikenan to kai kuma wannan haushin wannan zai sa sai ka shirya mugunta ka yi malkodiyo ka hada gabar da yamma ka zalunci mutum to Allah madaukakin sarki yace bala'i da bone ya tabbata ga masu wannan dabi'a allazina izaktalu ala nasi yastawfu wanda in suka zo auna gurin mutane akwai wanda suna da mudu har guda uku yanzu sai kwanan nan wannan ciyaman din da ya zo mana hekaran jiya ciyaman na Gombe local government shi ya kawo wani program wanda aka gayyaci malamai ni na je malam da korofi ya gabatar da makala a gurin ni sai a gurin nema na gane ashe mu nan gombe har yanzu ba mu da mudu na hakika yanzu rabin kwano muna da mudun rabin kwano babu kawai gwangwani ake nema sai a fafe don haka kowa yadda ya ga dama alarama yake fafe gwangwaninsa da ba wani mudu specifically da aka ware aka ce wannan shine rabin kwano haka ne ko ba haka ba da kowa sai nemi gwangwanin milin wannan ya nemi gwangwanin madara wannan ya gwangwanin three crown wannan ya nemi gwangwanin kaza sai ya fafe iya gwargwadon abin da ya ga dama sai dinga auna muku a matsayin rabin kwano to shine ciyaman ya zo da wannan aidiyar cewa a kubutar da mutane daga cikin bala'i a samar da kwanan da zai zama mai zai zama wannan kwano ne duk inda aka shiga a gombe inda za a auna maka kwano ta wannan ne kwano in rabi ne to wannan ne rabi aka kira malam da kura ya shirya makala mai kyau kusan shafi tara ya zo ya karanta amma sai ga wasu 'yan kasuwa da wasu masu sayar da masu arkomi da wane ne suna ta suru su don me yasa za a yi musu haka ma'ana don me yasa za a hana su shiga wutar jahannama ai da an ba su sun shiga wayilin da ya ji alheri eh haka ne lisanil hal abinda suke faɗa kenan la lisanil maqal bilisanil hal abinda suke faɗa kenan a basu su higa wuta wallahi ko kwaya biyar ka tuti mutum kwayar shinkafa biyar ka ƙara masa akan abinda da ba haƙƙinka ba wallahi sai ka biya a gaban Allah wallahi sai ka biya a gaban Allah ba ruwan Allah wallahi sau da haka al'amarin ba abin wasa ba ne kuna ga Allah shafi kusan biyu ya shimfiɗa mana a cikin suratu hud yana faɗin bala'i da narko da ta taɓurzar da annabi shu'aibu ya sha da hida al'ummarsa akan cewa su ji tsoron Allah su daina tauye mudu akwai wanda suna da mudura mudu guda uku akwai na auna a gurin mutane in ka zo za ka auna zai auna a gurinka to sai ya ɗauko mudin auna sai ya auna a ka. shine mudun da ya fi sauran mudun girma don ya zalunce ka sai ka zo da shinkafar ka kwano 80 daidai amma sai ka auna ta ga ta koma kwano 77 ko kwano 76 ina sauran kwano hudu suka tafi sun tafi a cikin mudun sa in ka ce ah, amma fa kwano 80 na auna sarki ya ce to gashi nan dai akan idan ka muka auna kuma dole ka yi akan gidanka aka auna eh akan gidanka aka auna ko ba haka bane adaran ba ce eh, gashi a akan idan ka muka auna kwano 77 ne ba kwano uku da haka ɗaya biyu ko a sayar a haka ko kuma a nemo sikatan kwano uku a cika sannan nan mu biya idan kuma zai auna maka sai ɗauko kwanan da zai auna maka shi kuma shi ma daban sai ya auna maka ya tauye wani abu sai ka je ka nemi haƙiƙanin kwano in ka auna sai ka samu ya cinye wani bangare ba inda ba a tauye mu yanzu a dabbobi ma ya kai ana tauye mu dabbobi alaramma idan matarka ta haihu Allah ya kawo ɗa mai albarka alaramma to ka bari heran sunan sannan ka je ka saura kar ka yadda ka saura ana saura kwana biyar suna in kai wasa zaka ka ɗau mushe wallahi malar rago ne za a samu marar lafiya sai a je a siyo shi a raha bozo bulus a siyo shi a kawai sai a zo da shi kasuwar abin nan awaki sai su banka masa allurai da magunguna mara malam kawai sai ka ga rago malam yana ta tsalle a fice kana daba eh ga haka yana kana taba shi sai a hau tsalle wallahi in ka saye shi ka zo ka ajiye shi kwanan farko za ka ganki da ɗan lafiya na biyu za ka ganki ɗan lafiya lafiya na uku sai ga ya ɗau da gudawa wallahi in kai wasa asibar fara za a zo a buga maka alaji da ya to taso me ya faru da ai ragon da ka sai shekaran jiya yayi mu ya mutu sun san me suke masa to kaga irin wannan duk yana daga cikin tauyen mu. kaza wannan in ka je sayan kaza in dai ba a yau za a yanka ba to kai ta kazan ban wallahi wallahi ala rama turamar suke saka mata <laughs> turamar wallahi da ka tramor turamar dan adama ya kare da yadda jama'a balantana kaza wallahi sai a jika ta sai a ja a sirinji sai a ba kama bakin sai a buɗa sai a abu na tar kan yadda kaza kana taba ta kurkyat kurkyat kurkyat nan ko duk kurkyat din banza ne wallahi tallahi <laughs> inda sai awa biyu inda sai awa biyu mai kyau wallahi ko ka yanka ta ko kuma ka dauki ka abinda mutanen masu dauko mai kenan yi mota ko ai ba inda abin bai shiga ba inna lillahi wa to kaji wata magana da ban taba ji wai mota yanzu yi mota kun san idan ta tashi mutuwa za su fide wannan zanen zai kare to sai su je su nema akwai wata wukar su da suke da ita irin na yankan taya din nan sai abu sai a zana bayan tayar a zana a zana a zana sai a shafe shi da mai sai ka zo ka gaga ta nan da zanen ta rada rada Ya ka sai aka daura har da hoda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ka sai kaji an ce maka yanzu abu kaza ai babu mai kyau yanzu ba a samun mai kyau za ka sai kaza ai aka ba hankali ba a samun mai kyau yanzu ya bata ai ai ba a samun mai kyau yanzu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma wallahi tallahi akwai mai kyawun al'ummar mu ne ta lalata shi a daren shi Allah ya ce allazina izattalu ala wa wazanu hum Allah ya ce idan kuma su za su auna ko za su auna sai su tauye Allah ya ce ala yazunnu ulaika annahum mabusuna yanzu waɗannan mutanen ba sa ga sakankan cewar kiyama za ta tashi a kansu. Allah zai tashi su liyaumin azim a wata babban rana yau mai kumun nasu da rabbi al'alami na ranar da mutane za su tsayi ga ubangijin halittu gaba ɗaya to Allah ya sauwaƙe don haka Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana annabi shu'aibu ya gaya musu yake wana ta asosil arzi mufsirina sai ce baqiyatul lahi wallahi sauran dukiyarku da Allah ya baku ai ma abqalakum min al halali abinda Allah ya wanzar muku na halal khairul lakum ya fi muku alheri in kuntum mu'mini na inda daga cikin mu'minan arziki ku tsaya iyakar yasa Allah madaukakin sarki yace fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamuna in kun tuba kun daina tauye mudu kun daina cin riba kun daina zaluntar bayin Allah Allah ya ce falakum ru'usu amwalikum kan dukiyarku na halal wannan naku ne la tazlimuna kar ku tuta ko ku zalunta wala tuzlamuna kuma kar a zalunce ku kaji gidan adalci Allahu rabbuna tabaraka wa ta'ala kira gidan adalci mana yasa nake san Allah wallahi adali la tazlimuna wala tuzlamuna kar ku tutu wani kar wani ma ya tute ku a zauna lafiya la darara wala dirara inda annabi Muhammadu nan kuma shugaban masu adalcin duniya kuma kenan shi kuma kar ka zalunci wani kar wani ya zalunci kar ka cuci wani kar wani ya cuce ka la darara wala da aka Allah ya ce baqiyatullahi khairul lakum sauran abinda Allah ya bar muku da dukiyar ku na halal ya fi muku alkhairi in kuntum mu'minin inda karshe ku mu'mine ne sai sai wa ma ana alaikum bi aziz amma ku sani iyawa azizan muku iyaka sai in ja muku aya ko in ja hadisi amma in bi ku in binciki ya kuke mu'amala wallahi tallahi Allah bai turo wannan ba da haka mu ma sai mu faɗa ne Allah ramba ka da aya mu fassara gurgurdan ilimin mutum ya ji ya kiyaye wallahi ya ji ya ji dadi ya more kuma mun samu lada mutum ya ki ya ji ya ki ya kiyaye to mu dai mun samu ladan karantawa da bayani haka ne Allah ramba shi kuma wallahi tallahi ya shiga ciki da haka tabacin na mawaki mu ne a ciki su ne a kwana an ta magana da ke ku mu shiga cikin rahama da izinin Allah kai kuma kana kan kwana Allah ya sauwaƙe da haka yake cewa wa ma ana alaikum bi Allah bai turo ni in dinga bibiyar ku ina kiwatar me kuke aiwatarwa ba iya wa'azi ne nawa to bari ku ji amsar da suka bashi qaru he suka ce ya shu'aibu ya kai shu'aibu gaya ba annabi shu'aibu ba rasulullahi shu'aibu ba shek shu'aibu ma shek din ma an ki a bashi a dan bashi shek din ma an ki a bashi annabi balantana a bashi annabta ko manzanci a ce ya kai manzo shu'aibu ko kai ya kai annabin Allah shu'aibu a'a ya shu'aibu ya kai shu'aibu a salawatuka okay yanzu sallar da ka fara yi zam'in da ka fara zuwa ka san yanzu idan mutum ya zama ustazu ya fara gyara al'amura ya fara ta komai yana zuwa jam'i ana kaza sai kuma in ya ga abubuwa ba daidai ba kuma sai ya ga to bai kamata ba ya kamata ya nafi hako? ya fara ta kai kuma ya ka fara zuwa jam'i nan nan fa ka fara zuwa jam'i yau ake sallar jam'i da kai to tunda dai yakin su ba haka ake fata ba kai ma ka kintsu mana ai kai ma ana so ka zama irin sa to amma wai jaruwar mutum ma yanzu ta zama abar izgilanci oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ka ta hadisi wai yanzu kintsuwar bawan Allah ma a bar amar izgilanci ne Ok, wato kai har ka fara wa'azi ko yau sai ka kintsu ba nan muke ma tsawa cewa idan an kira sallah ka dinga zuwa masallaci wato yanzu ka fara zuwa hine har ka fara ganin mu ba ma ba daidai ba kai mana wa'azi wai yanzu gyaruwar mutum wai a bar amar izgilanci ne shi ne suka faɗa masa oh ya sha'aibu ya kai sha'aibu a salawatuka okay yanzu sallar taka da ka fara yi ta amuruka an tatruka ma ya abudu ta amuruka an ma ya abudu aba'una ita ne ta umarce ka ka zo ka ninga mana faɗa akan cewa mu bar abin da iyayenmu suke bautawa da sallar da take ne ta zugo ka kai mana wa'azi mu daina bautawa abin da muka samu iyayenmu suna yi ina fata kun fahimta da Allah irin wannan magana ba ita ake gaya wa masu da'awa ba ba ita ake gaya masu wa'azi ba wanda suke cewa kaza ba daidai ba kaza ba daidai ba ji ana ma izgilansa ana yau he yaran nan ya tashi ne ka ni kan ba dan gidan madiga mai dan wace bane kan ni wai madiga wai uwar alarma ne madiga dan Allah ke wai dan gidan madiga ne mai dan wake to dan Allah jama'a yin dan wake asara ce ba nan kuke zagayawa kowa da munafukar kunarsa ake zuba masa ba <laughs> to amma wai yanzu <laughs> don kawai a kafkar dahi ne da za kuma Allah khaira wai dan gidan madiga ne mai dan wake wai shine yanzu yana mana wa'azi karfa mutane su zama fa irin yadda aka dinga gaya wa annabi Muhammadu lokacin da aka turo manzon Allah ta Abu Jahal duk sun san gaskiya ne yazo da ita amma abin da suke cewa yanzu marayan gidan abu ɗalib za a turo ya mana wa'azi wai marayan gidan abu ɗalib ku ji kalmar ina ma'anar maraya wato shi ba ɗan kowa ba ko ba wani wanda ya ɗaure margindi haka kawai marayan gidan abu ɗalib shi za a turo ya karantar da mu a rasa wanda za a ba wa annabtar da manzancin ga manyan ƙuraishawa masu kuɗi masu dukiya shi Allah ya rasa wanda zai zaɓa ya ba wa annabtar sai wannan marayan gidan abu ɗalib kaga kenan sun yadda gaskiya ne amma tun da marayan gidan abu ɗalib ya zo da ita ba za su ruwa girman kai da jin cewa bai isa ba ita gaskiya idan an faɗe ta kawai ka kalle ta a matsayinta na gaskiya karka kalluwa ya gaya ma unzur li zatil qawli la min qa'il wal haqqu maqbulun walau min jahil suka ce ka kalli zakin magana kar ka wa ya faɗe ta ita gaskiya a bar karɓa ce ko daga bakin jahili ta fito yanzu idan abu jahili ya ce ƙulƙu wallahu ahadi allahu samadi lam yalidi wa lam yuladi wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai mu ce allahu akbar Allah yayi gaskiya haka ne ko ba haka amma yanzu da liman zai ruga a ce bu sikiti imta a'udhu billahi Don ba za ta zama gaskiya ba ta fito daga bakin wa liman ina <laughs> fata bai ta magana wani har ya dora ka hannu aka ya dauka ruga ta zanyi to aya babu wa'azi ba shi ma na dan ruga ta din <laughs> ko ba haka ba da ramma tunda ai wa'azi muke ala ramma <laughs> wa'azi muke dan haka muka buga misali muka dan ga hini ba haushe ne tan zagariya na kawo ta da mai kwata billahi da zan sauke muku ita wallahi da mai kwata zan sauke ta to kaga a babu wa'azi na dan buga kwaya ɗaya dan wa'azantar da ku ai za ku karba ku dan yi kabbara ai ko Allah ka sa mu gama lafiya Allah ka sa aljanna da zama komar mu to haka gaskiya take duk daga bakin wanda ta fito wallahi in dai ita din a karan kanta gaskiya ne karba a barka kawai ka bar shi da matsalarsa in ma mai matsala ne shi dai maganar karɓe ta ita dai maganar karɓe ta an gane maganar da kyau ko don haka wannan irin maganganun su ne suka faɗa masa anan a salawa suka ta amurka yanzu sallar da kake ne ta umarce ka ita ne ta koro ka an na turuka ma ya abu da ba'una kana mana wa'azi akan mu bar abin da iyayenmu suka mutu suka bar mu a kai au an na fa'ala fi amwalina ma na sha'u ko kuma kana hana mu ma'aikata abin da muka ga dama a cikin dukiyarmu innaka antal alim halimur rashid to sanni shiryayye. ka san haka ake cewa sanni shiryayye. sannu wanda ya fara wa'azi in an tashi ma sai a nemi wani babban malami sai a kwatanta ka da shi to sannu dan gidan Abubakar Muhammadu Gomi sai mu ce a tabbas mu ƴaƴansa ne ƴaƴansa ne na sunnar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama idan kuma kai ƙari'i ne adar ma ya ce sannan Ja'far Mahmud Adam kasan san ne duk magana da ya kawo ma aya da haka sai a kwatanta ka dai to mun yadda mu ƴaƴan Ja'far ne wallahi Allah ya haɗa mu akan addinin Allah da sunnar zan Allah kuma mun yadda da wannan haɗin kamar da na Aliyu yake faɗa yace radina qismatal dabbari fina lana ilmun walil juhali ma yace mun yarda da raban da Allah yayi a cikin mu mu ya raba ya bamu mu su aliyu ɗan abi talib ya ba mu ilimi da karatu wani juhali malu jahilai kuma ya tara musu yawan kuɗi da dukiya ya ce na yadda da wannan kasan da Allah ya yaban ilimi ko kuma ya ba ku dukiya ku je can ku yi ta fama dukiya ne kuma zan yi fama da ilimi na ba shi nan ba na fata an gane an jil halimun rashi to sannu dan gidan shiryayyu sannu mai kokari sannu mai wa'azi wallahi tallahi duk wanda ke fada wa mai fada mar gaskiya irin wannan mai dawo mar hadisi mai gaya masa aya mai gaya masa kaza daidai kaza ba daidai ba ka dora faɗa masa irin wannan maganganun na izgilanci wallahi za ka iya fita a musulunci in kai wasa wallahi tallahi ka yi hankali Allah ka tsare mu daga faɗin irin waɗannan ga masu wa'azi kala da suka faɗa masa haka sai annabi shu'aibu bai daddara bai ce ya kauni ya ku mutane na haka ake son ka kai mai wa'azi duk abin da za su faɗa karka fasa yo mai abin banza ma ya tsaya kan dai kan kan jajircewa kai mai abin kirki yasa duk izgilancin da za a yi ma kai mai wa'azi kai mai faɗakarwa kai mai ɗora mutane ka daidai karka fusata dama haka suke so ka yi fushi ka ce to an daina ma wa'azin yasa lokacin da annabi yunus ya fusata ya bar wa'azi saboda mutanensa sun ƙi bin shi Allah sai kama shi da laifi saboda mai saboda Allah bai zan haka Allah ya fito kai mai wa'azi a zaga a zaga zo galagan da mataimaki ma haka aka ganshi aka bar shi ana zagar ka kana tsaye kana kallon jama'ar gari haka haka bahaushe mara waka ko to haka ake so kai mai wa'azi kai ta fama kaga dai yanzu izgilanci suka yi masa sannu mai hiriyarwa yanzu sallar da ka fara da ɗan shiriwar da ka yi da nan muke maka nasiha cewa ka daina kaza ka daina kaza yanzu kakin tsihi ne ka zo ka fara mana wa'azi suna gama faɗin wannan ka ce kun gama su ce sai to a cikin bukari hadisi na ɗaya. annabi muhammadu ya ce kaza kaza kaza sai ka sake jawo hadisi sai ka sake lafta musu a cikin suratu kaza aya ta kaza sai ka sake ɗauko aya sai ka sake dubga musu Shi ne kawai sufi kashe gantaka kai kai ta wa'azi. in su abin da suka iya kenan to kai ma abin da ka iya kenan ba haka bane kowace kwariya burmin gidansu take yi in dai su ba za su daina shegantaka ba to kai ma ba za ka daina faɗakarwa ba to ka ɗauki wannan duk mai wa'azin da Allah ya taimake shi duk malamin da Allah ya taimake shi ya tsaya akan haka zagin mai zagi hantara mai hantara faɗan mai faɗa izgilanci masu izgilanci kwarmatan masu kwarmato shegantakar masu shegantaka ba za ta hana shi ba wallahi tallahi ya more Allah ka sa mu cikin irin waɗannan malaman ka sa mu cikin irin waɗannan bayan Allah sai da duk maganin da za ka faɗa sai dai mu ji ka kana gama kuma sai mu gaba da wa'azi yau annaba an dake su jama'a an karkashe su ma amma sun daina abin da suke yi su daina kala ya kawai yace ya ku mutane na ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi me kuke tsammani ai akbiruni ku ban labari in kuntu ala bayyinatin min rabbi idan ya zama ina cikin shiriyar ubangiji na da kuma dalili mai karfi wa razaqani min rizqan hasanan kuma Allah ya azurta ni daga wannan shiriyar arziki mai kyau wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu ku sani fa ni ba ina so ne in saka ku abu ne kuma in je in aikata sabanin abun ba so nake yadda ni nake so in jaru to haka nake so ku jaru duk ayar da na ja muku to kafin na faɗa muku sanda na je ne aiki da ita ni ma kokari nake in gyara ba ina so ni in hana ku aikatawa kuma ni in je in zakkewa abin da kuke zakkewa ba domin galibi wanda ake wa'azi abin da suke dauka shine ka zo ka raba su da mulkin su ne ka zo ka raba su da dukiyar su ne ka zo ka raba su da matsayin su ne ka zo ka raba su da al'amuran su na jin daɗi ne duk mai wa'azi yana fuskantar irin wannan matsalar daga gurin wanda yake wa'azi jama'a kuna fahimtar magana suna mar kallon ya zo ne don ya raba su da wannan sa fir'auna da ya tashi san da ya ja hankalin banu isra'ila yace to kun ganshi fa zuwa ya yi fa ya raba ku da mulkin ku za ku yadda ya raba muku da mulkin ku ya raba ku da jin daɗi ya raba ku da mukaman da na raba ku kai ne mai anguwa kaza kai ne dagacin kaza kai ne mai kula da kaza kai ne mai kula da kaza so yake fa ya raba ku da wannan kaga daga nan mutanen gari ya ce a a to inda ya zo ne ya raba mu da mulki aiko wallahi bai isa ba to da haka fir'auna ya yaudar mutanen shi da su da wannan irin abin yau da mutane kullum na masu wa'azi zigani ake sun zo su raba mutane da abin da Allah ya ba su na alheri a ka rike kudinka ka rike kudinka ka rike mukaminka amma dai ka ba Allah kuma saboda wannan ne duk mai da'awa ya ji wannan da kyau wallahi idan yana so wa'azinsa ya karfi ko to ya nemi abin ka nemi abin ka tabbatar da cewa kana da sana'a ka tabbatar da cewa kana da ainihin wato menene harkar nema karka yadda ka zauna haka saboda ka zo kana wa alhaji wani wa'azi ko yalla bai wani wa'azi ya ce wara ah, ko dubu ɗari da hamsin ku ba ko ba haka bane an ramu da yadda aka a gidan malam akwai matsala yau inda ka ya zo ya dage da ayan nan da hadisin nan akwai damuwa ku ɗauki ɗari da hamsin ku ba sai ga mutum ya zo yana godiya sai kuma ya fara cewa to kaga wannan lamara dai alhaji mu dai abinda za mu ci shine a dai ba a hankali eh a dai ba a hankali amma ya rage kada kokari ai ai ba ka da matsala alaji yanzu kuma ɗazu kake fatartaka yanzu kuma ka ce yana da kokari anya anya ba 150 din tambace ba kuwa na fata mun su magana wallahi duk mai da'awa ya nemi abin yi shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa laula hadhihi dananir an ganshi ne yana ta neman kuɗi ya ba da lokacin karatu ya ba da lokacin neman kuɗi daga kun zo ranar neman kuɗin su sai ta yau ba karatu lafiya akar makalla a ce zan tafi kasuwa na kasa ba a zo aka saya ba ana ta nema na da haka kowa ya kama hanyar gidan shi sai gobe karfe kaza sai a dawo kafin nan naje na ci kasuwa na dawo kawai sai aka zo aka akar makalla an ya lafiya ko ita me ne akar makalla mun ga fa al'amarin fa kamar ka ka watsar da karatu ka koma neman kuɗi ta neman kuɗi na daban karatu na daban kuma ku sani wallahi laula hadhihi dananir latamandala bina hadhihi Ya yace ba don waɗannan ƴan dirhamomi da muke zuwa muke nemowa ba da waɗannan masu mulkin sun mai da mu hankacin abin share guba zufa aka ne ku ba haka ba yace ba don sun san muna da abin yi ba wallahi da za su mai da mu yaran su kawai sai alhaji wani buga mawa ce ka same ni karfe kaza a gidana a ah, kai ma sai ka ce to alhaji ka same ni ne ma karfe kaza a gidana eh wani kware da gaske saboda ne saboda ka tashi wani abu amma ba ka da abin yi za su duya ka za su hana ka faɗin gaskiya an gane maganar da kyau ko kana so ka hana mu yin abin da muka ga dama a dukiyarmu yace ba so nake in saba muku akan abu ba yace in uridu illa al-islaha mastata'tu abinda nake nufi ba komai bane illa gyara gwargwadon iyawata wa ma tawfiqi illa billah ban dogara da kowa ba sai Allah ba wanda nake neman dacewa sai Allah tawakkaltu ala alayhi ilayhi tawakkaltu alayhi tawakkaltu wa ilayhi ulim zuwa ga Allah na dokar kuma zuwa gare shi ne nake komai da al'amarina sai ce wa ya gaumi ya ku mutane na la yadri mannakum shiqaqi an gane magana da kyau ko kada matsala ta ta dame ku an yusiba kun misla ma asaba qaumi nuhi ina tsorata muku abin da ya sa mutanen annabi nuhu ya same ku aw qauma hudin ko mutanen annabi hud aw qauma salih ko mutanen annabi salih wa ma qaumu lutin minkum bi ba'i kaji ko mutanen lutu ba zai su suke da ku lokacin da aka halaka su kaji wani ikon Allah ɗazin nan ayar ta ba da labarin yadda aka yi da mutanen annabu lutu aka dai ko ba haka ba zai je ma karanta sai ga annabi shu'aibu yana cewa kuma wani yadda aka yi da mutanen annabu lutu ba ne sai yake da ku ba ina fata an fahimci magana sai ce wasu sarfiru ku nemi gafarar ubangijinku sun matubo ilaihi ku tuba wa Allah inna rabbi rahimun Allah da kuke ganin sa mai jin kai ne wadudun kuma mai kaunar bayansa na garin. to bar ku amsa da suka ba su qalu ya sha'aibu yayi suka sai ya shu'aibu ma nafqahu katiran ma min ma ku kai mu ko ba ma fahimtar ma abin da kake fara wannan hayani da kake kuma ba ganewa ba muke ba ka duba wulakanci yanzu tunda sun ce masa kai ne shiryayye kai ne kaza yanzu sallar da kake har ta fara wa sun gabe daddara ba ko sai suka sake ɗauko salon wani wulakanci suka ce ma nafqahu katiran min ma ku abin da kake fada ma ba ma ganewa wallahi wa inna Raka fina da'ifan muna ganin ka mai rauni a cikin mu walaula rahaquka ka gaba don waɗannan 'yan tsirarin mutane su ne mutane da ba su wuce mutum goma ba zuwa goma sha kaɗan na fata an fahimta ba don 'yan tsirarin mutanen nan da suka yi imani da kai ba naka wallahi da himin ke ka wa ma an ta'ale na bi aziz kai kana ganin ka kai ba wani komai ne a gurin mu ba ka da wani girma ba ka da wani mutunci da za mu tsaya muna saurara ma waɗannan mutanen da suka ɗanyi imani da kai a cikinsu akwai ɗan wana kaza akwai ɗan wana kaza mu akwai ɗan su ne kaɗai muke ganin girman su ba za mu je ka ba kai ba wani girma kake da shi ba ƙala sai ce musu ya kawo ya ku mutane na ara haɗi a azu alaikum min Allah yanzu dan Allah jama'ar da suke tare da ni kun fa ganin girman sama da Allah mutanen da kuke gani na tare da su kun fa ganin girman su sama da girman Allah a haɗi a azu alaikum min Allah ina fata an fahimta wasu takassumuhu wara'akum ko kuka jefar da Allah a bayan bayan ku inna rabbi bima ta'maluna muhit lalle Allah madaukakin sarki yana sane da abin da kuke aikatawa wa ya zo min imalu ala makanatikum to tunda abin ya zama haka ya ku mutane na ku yi aiki a bisa tsarin ai gayata tamannukum min amrikum gwargwadon abin da kuke buri ku je ku yi aiki ku je ku ci gaba da abin da kuke tunda kun kiji inni amilun ni ma zan je na aiki yadda Allah ya umarce ni kaga al'amar lamar ya baci annabin Allah ya ce yayi wa'azi kun gidi ya ce to shikenan ku je duk abin da kuka ji muku je ku aikata ni ma zan je abin da Allah ya saka ni zan yi sau fa ta'lamu man ya'tihi azabun yukhzihi ba da nan da dumawa ba za mu gane wane ne azabar da za ta wulakanta shi za ta sauka a kansa wa man huwa kadibun kuma za a bambance tsakanina da ku waye ne makayyaci wartaqibu ku je ku saurari abin da zai biyo baya in nema akum raqibun nima zan je in saurari abin da zai biyo baya kaga in kana da hankali sai ka zo ka ce a'a annabin Allah Shu'aibu na tuba tunda har ka kai ga wannan matakin to bala'i zai biyo baya annabi ya faɗi wannan to ka jira bala'in da zai biyo baya to amma da ke ba su da hankali sai suka yi Allah ya ce walan ma za'a amruna na zaina Shu'aibu. lokacin da al'amarinmu ya zo na halaka su sai muka tsayar da annabi shu'aibu na amanu ma'ahu bi rahmatin minna da wanda suka yi imani da annabi shu'aibu da rahama daga garin mu wa akabatil ladina zalamu sayha sai tsawa ta kama waɗanda suka zalunci kansu na fata an fahimta wanda suka zalunci kansu sai tsawa ta kama fa asbahu fi darihim jasimina sai ga su a durkushe a cikin gidajensu an gane ku da ke ko ai hamidina mayyitina la yataharrakuna suna durkushe suna kikkife suna rigingine akan masu sun murmutu gaba daya babu wanda ya saura a su. sai Allah ya ce ka Allah ya gana wasiya kai ka ce ba a taba yin wasu mutane masu suna mutanen aibu ba mun gama da su mun halaka su ala bu'udan limadiyana nesantuwar rahama ta tabbata ga mutanen annabi sha'ibu mutanen madiyana na fata fahimta ai halakan wasu shuhuqan lahum da nesantuwa daga rahama ta tabbata gare su kama ba'idat samud kama kamar yadda halaka da bala'i da masifa ya tabbata ga samudawa shikenan su ma an rufe tarihin sai kiyama duk za a nuna mana su a cikin wutar jahannama suna watan gaririya insha Allah ta'ala amma ba mun ba Allah ba mu aikata abin da suka aikata ba to za a nuna mana su a cikin mu muna cikin aljanna su suna wuta amma wa insha Allah amma wallahi idan ka kika ka gyara kai ma ka biyo wa irin nasu ta farkin irin maganganun da suke gaya wa annabawa kai ma ya zama a facebook abin da kake faɗa wa malaman ka kenan a twitter abin da kake faɗa kenan kai bidiyo ka zazzabgawa ka bakaken maganganu da zagi kai ma haka ka ɗauka kuma ka ƙi ka gyara aikinka kaga kun zama ɗan zubar ɗan jummai da kai da su haka ne ko ba haka to wallahi da kai da su za a kalle ku a cikin wuta Allah ka tsare mu daga wannan azab ka tsare mu daga aikata haka za mu dakata a nan sama'a saboda lokaci a wannan mutanen sauki ne kawai sai da da su da to akwai mutanen tafki sun kawo agogon bango wa masallaci sun zo kuma za su raba kayan kayan shayi insha Allah ta'ala muna addu'a Allah ya kara wannan kamfani albarka da ma'aikatansa ga baki daya ba za mu karanta gudunmawa ba saboda lokaci gaskiya ya kure za mu bari sai gobe in Allah ya yarda za mu kokari mu rage lokaci domin mu karanta bukatu da kuma addu'o'i da kuma abubuwan da mutane suka turo abinda muka faɗa daidai ne da Allah ya tara cikin ladan wanda muke tuntuban harshen ko karancin ilimin ko bincike da ni da ku Allah ya kai mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhlifu al-mi'ad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi